Assalamu alaikum la family <laughs> Fati Niger ta yi ma baba tani waka sabuwa. Ashe ta tuba ta komo ta Niger. <laughs> Sarkin kasa baba tani, dodon kasa baba tani, sarki kasa baba tani. Ah, ah, dole baba tani, tani. <laughs> Allah ka yaye mini. Amma sebon, sebon da ki tuna da gida dole. amma da wani ko ki tashi bububu ki ce muna baba tani bai iya mulki komi hankali yanzu ki ware dawowa ta gida amma ki kara yin wata waka don mu mu ne mu mu da ki mura baba tani da wata kasa baba tani mai Fati Niger wasu jama'a ke ta kira na na yi jinjina gare ku duka masoya na <laughs> Fati Niger <laughs> an yi lokaci an yi lokaci a gaskiya kina bisa tonu kina bisa tonu Allah ya ƙara kuma karewa dole na dole na haka nan na sai a hankali dama ana dan kuskure kuma a gyara harkar duniya ce ta haka nan dan adam duka yana kuskure kenan uhm, ta yi kuskure ta gyara ta ga ashe baba cani ashe mutunan kwarai na mai uhm, baba cani mun kace doron ƙasa yanzu sai mu tashi mu tai mu yi sallah tunurin ko jingare mun ce kai je vous love je vous tam tam je vous